Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba ya ko makirri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Asabar goma ga watan Yuni shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Mahmud da kanun labarai. wata kwarya-kwaryar yarjejeniyar tsagaita wuta da bangarorin da ke rikici da juna a sudan suka amince da ita ta fara aiki da karfe shida na safiyar asabar din nan ma'aikatar tsaro ta birtaniya ta faɗa yau asabar cewa dakarun ukraine sun sami gagarima nasara cikin sawoyi 48 da suka shuɗe a farmakin da suke kaiwa yankin gabashi da kudancin rasha gwamnatin ƙasar somaliya ta ce jami'an tsaro sun kawo ƙarshen harin da mayakan al-shabab suka kai a wani otel a birnin Magadishu babban birnin kasar a jiya Juma'a. Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji sharhi akan dakatarwa da kuma kama gwamnan babban bankin Najeriya CBN Goswell Emefiele. ganin irin yadda mutane suka shiga aka rika wayo Allah na lokacin da aka janye tsofaffin kuɗi aka ce sababbin kuɗi za a yi kuma ba a fito da sababbin kuɗin ba kuma ana zargin shugaba Buhari ya sa hannu an ba da kuɗaɗe waɗanda za a je a bugo kuɗaɗen na yadda ya kamata sai aka yi birin birin kawai ba a bugo su ba kowa ya zo kai ko ɗan shugaba Buhari ne ya zama shugaban ƙasa na tabbata zai ce zai binciki wannan abin da ya faru. To a cikin shirin za ma cewa makiyaya da manoma a jihar Jigawan Najeriya sun fara tsokaci dangane da yarjejeniya da hukumomin jihar da na jihar Zandar a jamhuriyar Nijar suka sanya wa hannu domin wanzar da zaman lafiya. Kana za a ji a cikin shirin kuma hukumar sadarwa ta kasar Ghana ta bada umarnin katsa layukan da ba a yi rajistar su ba. Kamar kowace Asabar yau ma na tafi da shirin a dawo lafiya wanda na shirya zan gabatar amma yanzu a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya. Asare Assalamu alaikum ga cikakkun labarun. Wata kwarya kwaryar yarjejeniyar tsagaita wuta da bangarorin da ke rikici da juna a Sudan suka amince da ita ta fara aiki da karfe shidan safiyar Asabar ɗin nan. Sai dai akwai fargabar cewa ta yiwu yarjejeniyar ta tsawon sa'o'i ashirin da 24 ta iya karewa kafin cikar wa'adinta, kamar yadda sauran yarjejeniyoyi makamantanta suka karye a baya. To amma kasashen Amurka da Saudi Arabia da suka jagoranci samar da yarjejeniyar sun yi gargaɗin cewa za su janye daga yunkurin sasantawa tsakanin masu takaddamar muddin wannan kwarekwarar yarjejeniya ta kare. Wani mazaunin birnin Khartoum Mahmud Bashir ya faɗawa kamfanin dillancin labaru na AFP cewa suna neman a kawo ƙarshen yakin ne baki ɗayansa ba wai kwarekwarar yarjejeniya ta kwana guda ba. amma masu kula da lamura a kan yakin na sudan na ganin yarjejeniyar wata dama ce da za a samu sukunin shigar da kayayyakin tallafi ga dubban 'yan kasar da ke bukatar agajin gaggawa ma'aikatar tsaro ta burtaniya ta faɗa a yau asabar cewa dakarun ukraine sun sami gagaruman nasara cikin sa'o'i 48 da suka shuɗe a farmakin da suke kaiwa yankin gabashi da kudancin rasha a cikin wannan lokaci in ji ma'aikatar tsaron ta burtaniya mayakan na ukraine sun sami sukunin kutsawa cikin wasu yankuna da dakarun rasha ke karewa sai dai duk da haka nasarorin ukraine din na tafiyar hawainiya a wasu bangarori na rasham a wani labarin kuma mayakan rundunar sojin sama ta rasha na samun tagomashi a yankin kudancin ukraine amma har yanzu ba a kai ga tantancewa ba ko har-haren da take kaiwa ta sama na tasiri a yankunan ko kuma a'a. A wani faifan bidiyo da ya fitar shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya tattauna da shugabannin rundunonin sojin ƙasarsa game da dabarun yaƙi da kuma nasarorin da suka cimma ko da yake bai yi ƙarin bayani ba dangane da hakan. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta faɗa jiya juma'a cewa tana damuwa ainihin dangane da yadda ƙawancen soja tsakanin rasha da iran ke bunƙasa a cewar ta hakan wata dama ce da za ta ƙara ƙaimi ga rashan wajen farmakin cin zali da take kai wa ukraine a cikin wata sanarwa da ta fitar linda thomas ta ce wasu takardun bayanai da amurka ta samu sun nuna yadda iran ɗin ke samar da ɗaruruwan dabarun kai farmaki ta sararin samaniya ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa da kuma samar da kayayyakin yaƙi a cewar linda thomas kayayyakin yakin da su ne rashen ta samu sukuni na kai hare-hare a kan birnin kif babban birnin ukraine a makonnin da suka gabata al'amarin da ya lalata muhimman gine-gine na gwamnati baya ga kashe mutane da dama da kuma firgita ɗaruruwan fararen hula. jakadiyar amurkan a majalisar ɗinkin duniya ta ce wannan haɗin kai na rasha da iran ya saba wa ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 wadda ya haramta wa kasashen duniya musayar irin waɗannan makamai cikin su kuwa har da mambobi a kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya labarun duniya na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan biyo bayan dakatarwa da kuma kama gwamnan babban bankin najeriya cbn godswill emefiele masu sharhi a kasar na ci gaba da tsokaci akan matakin da gwamnatin bola ahmed tinubu ta dauka malam nasir zaharaddini tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida a najeriya kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum ya zanta da ni akan wannan batu yana mai cewa to baba kafin tun ba yau ba mutane ke ta kira tun lokacin tsohon shugaba muhammadu buhari cewa a yi wani abu akan wannan gwamna na babban banki da farko dai yadda tattalin arziki ya taɓarɓare harkar canji ta taɓarɓare abubuwa da yawa da suka samu tattalin arziki wanda ya kamata a ce wanda yake gwamnan babban banki yana da hannu a ciki amma ya buris bai kokarin taimaka gwamnatin shugaba muhammadu buhari ba abu na biyu shine sanda ya kokarin canja kuɗi kuma ana hasashen cewa wasu 'yan siyasa aka yi kokarin hana su su kai gaci kuma a cikin hasashen da aka yi da zargin da aka yi ana jin hadda shi kansa shugaba tinubu an masa wannan abun domin kada ya kai gaci to kaga waɗannan abubuwa suna cikin abubuwan da suka haddasa wannan abu da ya faru kuma da yawa mutane dama suna saka tsammanin cewa ya ma daɗe da aka bar shi ya kai kusan kwana goma bayan an rantsar da tinubu ba a sauke shi ba to saboda haka wannan saukewa da aka yi hmm. ba wani abu ne da ya ba mutane mamaki ba to a ah, kamar da ka faɗa cewa um, cikin abubuwan da ake zargin ya aikata akwai batun batun sauya kuɗi to amma akwai tunanin da wasu ke cewa kusan bita da kulli ne ake mai saboda ya canja kuɗi da zai iya ya taɓa nasarorin da tinubu ka iya samu lokacin zaɓe ya kake ganin wannan batu kuma. ni ba kakakin shugaba tinubu ba ne amma a matsayina na ɗan najeriya mai yin sharhi zan iya cewa kowaye ma ya zama shugaba a najeriya ganin irin badakalar da aka yi ganin irin yadda mutane suka shiga aka rika wayo Allah na lokacin da aka janye tsofaffin kuɗi aka ce sababbin kuɗi za a yi kuma ba a fito da sababbin kuɗin ba kuma ana zargin shugaba Buhari ya sa hannu an ba da kuɗaɗe waɗanda za a je a bugo kuɗaɗen na yadda ya kamata sai aka yi birin birin kawai ba a bugo su ba kowa ya zo kai ko ɗan shugaba Buhari ne ya zama shugaban ƙasa na tabbata zai ce zai binciki wannan abin da ya faru to kana ganin um, wannan matakin da aka ɗauka ba zai zama irin abin da aka saba gani a baya bane a ce an kama mutum da ko kuma ana zargin shi da baton rashawa gobe kuma kaji an sake shi magana ya magana ta sha ruwa kenan ba yanzu dai farkon takun shugaba tinubu kenan muka gani kuma irin abubuwan da ya tun da ya hau za a ga cewa ya nuna cewa shi da gaske ke yi kaga yana shigowa maganar janye tallafin man nan kuma ya yi abubuwa da yawa ya tara shugabannin harkokin tsaro ya gaya musu cewa shi ba zai ɗau yadda ake da babu haɗin kai tsakaninsu kuma ya san cewa harkar tsaro idan ana so a ci gaba kuma a sami kai ga gaci to ya kamata kuwa a ce sun haɗa kansu kada a ce wannan yayi nan wannan yayi can to kaga ba za a iya haɗa bakin zaren ai wani abu tartibi ba saboda kaga hmm. za mu iya cewa juma'ar da za ta kyau tun daga laraba ake ganewa Malam Nasiru Zahardini kenan tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida a Najeriya. ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan sadarwa da facebook da twitter da mai instagram yanzu ko ga mamun da ci gaban labaran duniya gwamnatin kasar somaliya ta ce jami'an tsaro sun kawo ƙarshen harin da mayakan al-shabab suka kai akan wani otal a birnin magadishu babban birnin kasar a jiya juma'a kafofin labarai na gwamnati sun ba da rahoton cewa dakarun gwamnatin sun yi nasarar murkushe mayakan na kungiyar alshabab kana daga bisani suka ceto adadi mai yawa na fararen hula da ke cikin otal ɗin sai dai babu wani ƙarin bayani kan ko rayuka sun salwanta ko kuma akasin haka tun da fari dai daraktan hukumar ayyukan jin kai ta kasar ta somaliya abdulkadir abdulrahman ya faɗawa kafofin labarai na kasar cewa jami'ansa sun karbi fiye da mutane shida waɗanda suka jikkata ainin ganau sun faɗawa sashin somali na muryar amurka cewa masu kai harin sun fara ne da cilla ababen fashewa guda biyu a gefen harabar otel ɗin kana daga bisani suka bi baya da harbe-harben bindigogi. tuni dai kungiyar ta al-shabab ta ɗauki alhakin kai harin jiragen ruwa dauke da jami'an tsaro da ke sintiri gami da dakarun sama da ke shawagi a samaniya sun yi dirar mikiya tare da yin kawanya yayin yunkurin garkuwa da mutane a tsibirin siyan da ke kudancin taiwan tsibirin shine wurin da mayakan sojin taiwan ke gudanar da atisaye akai-akai al'amarin wadda ya faru a yau asabar na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun karuwar matsin lamba daga china game da sha'anin soja da kuma takaddamar siyasa beijing na kara ƙaimi ta hanyar kai kutse da jiragenta na yaƙi zuwa sararin samaniyar yankin na taiwan wadda ta mallaka a baya kuma take shan alwashin watan wata rana za ta farfado da ikonta a yankin. a tashar jiragen ta kawo siyong dakarun tsaron ruwa da na soja da kuma 'yan sanda sun murkushe yunkurin sace mutane a gabar ruwan tsibirin a gaida mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to makiyaya da manoma a jihar jigawan najeriya sun fara tsokaci dangane da yarjejeniyar da hukumomin jihar da na jihar zandar a jamhuriyar niger suka sanya wa hannu na wanzar da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya da suke zirga-zirga a sassa wato na jihohin guda biyu da ke makwabtaka da juna mahmud ibrahim kwali na dauke da karin bayani bayan wani taro na yini uku a dutse babban birnin jihar jigawa wadda masu ruwa da tsaki daga jihar zindar da jigawan suka halarta an tattauna kan matakan magance matsalolin da ke haifar da takaddama tsakanin makiyayan da manoma sakamakon zirga-zirgar da makiyayan kan yi da dabbobinsu a sassan jihohin biyu Alhaji Idris Ya'u mai unguwa Jaga da ke zaman shugaban kungiyar manoman Najeriya reshen jihar Jigawa na cikin mahalarta taron. Wanda yake faruwa lokacin da ruwa zai ɗauke na sama a jejin Nijar. Tafki tafki inda Fulani suke yin ruwa suke ɗiba ya ƙare. Dole za su shigo Najeriya inda ruwa yake a tafki tafki da kogi. To a wannan hanyar shigowar a nan ne ake samun fitina tsakanin manoma da makiyaya. To shine aka zanna tsakanin gwamnatin zandar ta Nijar da kuma gwamnatin Jigawa ta Najeriya aka zanna aka kulla wata rajajjeniya kan cewar a rike fulanin nan har sai nan mun yi girbi mu ma kwanakin ya shiga an kara kamar wata biyu tukun na sigo sai aka to me zai sa a rike su a nama musu ruwan da za su na haya in sun yi kiwo akwai abinci a Nijar amma babu ruwan sha tafki tafki ya tsotse mun je da gunsu can zandar an ɗaura wannan magana kuma yanzu ne aka meka ta ministry of justice na jigawa suka tabbatar da wannan abubuwa da aka yi suka tabbatar an yi shi akan shari'a gwamnan jigawa ya sa hannu gwamnan zandar ya sa hannu ga alama dai su ma makiyayan sun yi na'am da kunshin yarjejeniyar har ma suka sha alwashin wayar da kan mambobinsu Adamu Idris Babura shine shugaban kungiyar Miyatti Allah a jihar Jigawa. A farfado da wannan bursalan da wannan gurin zango-zangon su duk za a furfado da shi domin a sama musu sauki yadda za su fice lafiya lau ba tare da sun taba gonar wani ba ko an samu mashkila tsakaninsu da wasu mano. mu makiyayen za mu je musamman da mu 'yan kungiya da sarakunanmu da sauransu duk za a je a samu gurare da za a ke fita don faɗakar da makiyaya akan wannan abu akwai lokuta duk da aka aje za a je a sanar da su har a can dajin da za su taru an aje lokacin duk da za a je a yi musu bita a sanar da su kan waɗannan abubuwan duk da aka yi sai dai a cewar alhaji idris ya ujaga bayan gangamin wayar da kan mambobi akwai bukatar masu ruwa da tsaki su himmatu wajen bibiyar tabbatar da cewa ana aiwatar da abubuwan da aka amince a cikin yarjejeniyar su shugabannin makiyaya na can Nijar da suka zo da shugabannin makiyaya na nan namu na jigawa da mu shugabannin manoma na jigawa da shugabannin manoma na Nijar yadda aka haɗa aka yi abin in dai za a ci gaba a ɗore da shi ana bibiyar iyakar ana neman su ana zama da su ana ga lokacin da aka ajiye suna fita daga nan a Jun, July suke fita su koma Nijar. Lokacin da suke dawowa, september zuwa december suke dawowa. In Allah da za a samu saukin abin kahi saba'in zuwa kahi tamanin. Ƙananan hukumomin silatan karkar da mai gatari da kuma birniwa a jihar Jigawa na kan gaba wajen fuskantar tarzomar makiyaya da manoma a duk shekara. Kuma su ne ke kan iyakar jigawan da jihar Zandar ta jamhuriyar Nijar. mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari da wannan rahoto ma'aikatar sadarwa ta kasar ghana ta ba da umarnin katse layukan waya da ba a yi rajistar su da katin zama dan kasa ba batun da ya ja hankalin kakakin majalisar wato dokokin kasar ghana ke na alban su mana babin kana yawancin al'umman kasar sun bayyana damuwa akan haka hawawu abdulkarim na dauki da ƙarin bayani Ministan sadarwa a Ghana Islawusu ta sanar da majalisar dokokin Ghana cewa sama da layuka wato SIM card miliyon 28 ne aka yi nasarar yin rajistan su tun bayan fara aiki rajista wadda ake amfani da katin zama ɗan ƙasa wato Ghana card wajen yin rajistan. Ta ce aikin rajistan layi wato SIM card na ƙasa baki ɗaya wadda aka fara a ranar 1 ga watan Oktoba shekara 2021 zai taimaka matuka wajen bunƙasa da gina rumbun adana bayanai wadda zai taimaka wajen dakile ayyukan damfara da kuma duk wani mu'amalar cire kuɗi na layi Samuel Nate George dan majalisar mazaɓar Ningo Pram ya bayyana damuwarsa a gidan majalisar dokokin. Over 8 million SIM cards that have been disconnected. Sama da layukan mutane miliyan takwas ne aka dakile wanda yanzu aka ba su aiki. Ciki har da layin kakakin gidan majalisa ba mataimakinsa ba fa kakakin majalisar da kansa an kasa layinsa duk da cewa an rajista layin da sunan majalisar dokokin Ghana. Muna da alkalai, loyoyi, likitoci, 'yan majalisu waɗanda layinsu baya aiki aiki yanzu haka har da ni da kaina layi dina baya aiki ni zababben dan majalisar wakilai na lingo pram a nan kasar ghana muna kira ga hukumar tantance bayanai ta kasa ta taimaka ta muna katin shedan zama dan kasa wato ghana card mai girma kakakin majalisa yana da kyau ministan sadarwa ta yi ma wannan gidan majalisar bayani yau domin abin ya shafi rayuwar mutane kudin mutane na cikin layi ɗinsu da aka dakile kudin da suke amfani da shi ne yau da kullum wasu daga cikin waɗanda aka dakile wa amfani da layin wayar salula a Ghana sun bayyana yadda wannan matakin ya shafi rayuwarsu da duk wani harkokinsu na yau da kullum. Sunana Rukayya, aka blok na nette tun karfe biyu kafin zo gida yi magaruba. Na ce yaya suka aka blok wai menene me na ce ga abin na nan ga ina show kamar na register. Sanawa akwai kodin da aka buga. Wai na teshe da suka bari na koma na ba da ten city tukuna ka bani sabon si. Idai sunana Alhaji Ali Muhammad sim card ga kamar su mu haka da ya taba mu gaskiya ya kama damuwa sosai saboda ka ga harakoki namu da yawa ya tsaya kuma abin da shi ba karamin abu ne ka je ka samu ba kamin ka sami ma yin kadin ma shi ma matsala ne sunana muhammad mahus gaskiya dai abin da gwamnati ya dai bai gyara mana ba saboda kudaden mu na kan waya kuma muna kasuwancin mu bisa yanzu to an block mana sim card ba mu iya mu cire kuɗin mu mu iya mu juya mu samu abin da muke so mu ciyar da iyalin mu ita kuma ministan sadarwa Esla Owusu yayin bayani a gidan majalisar dokokin Ghana ta nuna ana ɗaukan matakan yadda za a dawo da waɗanda kuɗaɗensu ya makale a layukansu. MNOs are working with the Bank of Ghana to ensure that these subscribers can retrieve their funds. Muna aiki tare da ma'aikatan sadarwa da babban bankin ƙasar Ghana domin a tabbatar da an dawo da mutane da kuɗaɗensu ke cikin layukansu da aka dakile. Na kuma ji wasu na korafin cewa duk da cewa sun yi rajistar layi ɗinsu amma an kase. Yawancin waɗannan mutane su ne suka kasance waɗanda ba su kammala kashi na biyu na yin rajista ba. Irin waɗannan mutane ya kamata su tuntubi ma'aikatan sadarwa ta ƙasa don warware matsalarsu kuma akwai waɗanda muka cire sunayensu daga dakile layukansu waɗanda suka hada da 'yan ƙasar ghana da ke aikin wanzar da zaman lafiya wasu ƙasashen da ma'aikatan harkokin wajen ƙasar da duk wani jami'in diplomasiya a ghana akan maganar dakile layin kakakin majalisar dokokin ƙasar da sauran 'yan majalisu za mu aiko ma'aikatan sadarwa domin kammala aikin rajistar layukan waɗanda abin ya shafa daga ƙarshe dai ministan tashe ta bayar da wa wa'adin wata ɗaya kacal ga waɗanda ke sana'ar aika kuɗi ta waya da su rajista ko kuma ta dakile su kafin karshen wannan watar yuni shekara 2023. Hawa Abdulkarim Yankwani ya murar Amurka daga kira Ghana. To a gaida Hawa Abdulkarim da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a dawo lafiya a yau zai duba batun alkalumar da hukumar 'yan sanda mai kula da motoci ta kasar Ghana ta fitar inda mutane 544 suka mutu a watanni uku farkon wannan shekara lamarin da ya tada hankalin al'umman kasar. Akan haka ne kuma muka tuntubi Isa Ali shugaban kungiyar Insula mai fafutukan kiyaye hatsara ababen hawa a kasar Ghana. Ko menene babban aiki da su kungiyoyi masu zaman kansu da ke fafutukan kiyaye hatsara za su yi a wannan shekara domin dakile yawan hatsara a kasar sai ya ce to shekaran gade eh, san ce mun shirya harkoki da dama amma kamar yadda na fadi da dazu saboda ba arziki arziki mu bai da yawa ba mu iya mu harkoki da dama abinda yanzu dai mu eh, shekaran ga mun ka sa eh, sai mu ce himman mu kai shine na farko shi batun huran da muke gwadawa muna kiran gwamnati ta yi kokari iya so eh, a bar wannan ta yi aiki na farko kenan sa'annan kuma na biyu kuma za mu ci gaba da falkar da jama'a a gidajensu kan radio kan eh, talabishin kan intanet shine social media facebook da twitter duka muna amfani da wannan muna kira hankulan jama'a sannan kuma eh, kuma za mu saya sayin daka kan eh, kungiyoyin da eh, mu ce jami'oyin gwamnatin da ya fi su yi aiki za mu saya kansu sosai ya so su yi hayyukan da an sa su su yi saboda kowane wata dai ana biyan su inda gwamnati na biya kuma cikin wannan eh, harajin tax kenan kamata ne su yi aiki sannan sai mu ce na karshe dai kira dai muke kira mu ma jama'a kuma a zo a taimake mu ya so eh, mu duba yadda za mu yi mu rage kan titi saboda in mun ka duba eh, eh, mutane dari biyar da arba'in da hudu ai ba karamin lamba ba ne kamata ne mu duba mu rage wanga eh, nan ba kenan in ya so gari ta samu ci gaba saboda cikin wanga jama'an da suka rasa rayukansu akwai wadanda sun ke zuwa jami'a akwai wadanda sun ka kare jami'a akwai wadanda sai mu ce eh, doctors akwai engineers akwai jama'a da dama akwai wadanda gwamnati ta bata arziki kai ta aka karantar da su akwai wadanda iyalansu ma sun ka duba su sun ka kai su makaranta saboda gobe su ma an sun kai girma iyalan kuma kuma da jama'a su ci amfani amma saboda hasari kan titi mun yi rashi wanga mutane duka in mun ka duba in mun ka duba irin eh, sai mu ce bashi ko eh, arzikin da gari duka baki daya ke batawa ko eh, ke batawa kai wanga hasarorin da ake yin gaskiya ya kawo mana damuwa saboda shi kirawa muke kira eh, jama'a baki daya da gwamnati da kungiyoyi da yan arziki duka su zo iya so mu hada an kullum mu mu magance wanga matsaloli kan titi ni ma na gode sosai salamu alaikum madalla a gaida isa ali shugaban kungiyar insula mai fafutukan kiyaye hatsarin ababen hawa a birnin accra a mako mai zuwa kuma za mu shiga tarayyar najeriya inda hukumar kiyaye hatsarin kasar ta road safety ta ce sama da mutane dubu arba'in ne ke mutuwa a duk shekara sakamakon hatsarin ababen hawa a najeriya shugaban hukumar kiyaye hatsara ta road safety a najeriya dauda biyu shine bayyana haka a birnin abuja yayin gudanar da bukukuwan mako na kare haɗura na majalisar ɗinkin duniya a karo na bakwai ya ce irin waɗannan haɗurran kan titunan su ne ke haddasa mace-mace da kuma na kasar al'umma a ƙasar ya kuma ce mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ne suke mutuwa yayin da sama da miliyan hamsin suke jikata a duk shekara a faɗin duniya a cewarsa babu wata barazana ga mutane masu shekaru biyar zuwa 29 kamar haɗiran ababen hawa domin ɗaya daga cikin mutum hudu da ke mutuwa na faruwa ne tsakanin masu tafiya da kafa da kuma masu keke A Najeriya sama da mutane dubu arba'in ne ke mutuwa a duk shekara sakamakon wannan annoba da za a iya kauce masa inji shugaban. Shugaban na Road Safety ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsara wani shiri na duniya na shekaru goma na ayyukan kiyaye hatsara na shekarar 2021 zuwa talatin. ya ce majalisar ɗinkin duniya na da manufa ta kiyaye hatsara ta rage mace-mace da jikata ta ababen hawa wanda zai kai kashi hamsin cikin 100 nan da shekarar dubu biyu da talatin. hukumar road safety a najeriya na yin haɗin gwiwa da hukumar lafiya ta duniya da ma'aikatar kiwon lafiya ta tarayya da majalisar ɗinkin duniya na shekaru goma na ayyukan kare hatsara da rauni don bikin makon da ayyuka daban-daban To sai a biyo mu a sabon mako idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri. Yanzu a madadin Isa Ali shugaban kungiyar Insula mai fafutukan kiyaye hatsira a birnin Accra da daukacin ma'aikacin sashen Hausa musamman Jumbe Hamza da ya hada mana sautin. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla yanzu ko ga shirinmu na gaba. To za mu faru da sakon Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam e Adam Gashuwa. Suka ce kama gwamnan babban bankin Najeriya CBN goswell emefele da jami'an tsaro DSS suka yi. Tabbas dama Hausawa sun ce sun tsunde sha ruwa shine ruwa ka dauka. Sako daga gaba ya fito daga Shehu Adamu jau ya ce shin wai masu yada labarai cewa mutum ya mutu a shafukan sada zumunta alhali kuwa bai mutu ba ribar me suke samu to ai mutuwa mutuwa da hanya ce ta kowa idan baka bi ta yau ba za ka bi ta gobe saboda haka ya kamata a kiyaye sako na gaba ya fito daga sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a jihar bauchin tarayyar najeriya ya ce salam voa hausa hakika dakatar da gwamnan babban bankin najeriya wato godswill emefele da shugaba bola ahmed tinubu ya abin yabawa ne matuka allah ya sa hakan shine alheri ga al'ummar kasarmu najeriya amin summa amin mu na ƙarshe ya fito daga nazifi ibrahim rogar malam shagari ya ce muna maraba da ganawar da aka yi tsakanin ɓangarorin kwankwaso da gwamnati mai ci yanzu saboda ai duk ana siyasa ne don kawo ci gaba mai ɗorewa a najeriya da fatar jam'iyyar apc za ta ci gaba da haɗaka da duk wanda ke so ya kawo ci gaba a ƙasar. To madalla yanzu ko ga Mahmud ya dawo da takaitattun labaran duniya. Wata kware-kware kwarekwarar yarjejeniyar tsagaita wuta da bangarorin da ke rikici da juna a Sudan suka amince da ita ta fara aiki da karfe shidan safiyar Asabar din nan. Sai dai akwai fargabar cewa ta yiwu yarjejeniyar ta sa'o'i 24 ta iya karyewa kafin cikar wa'adinta kamar yadda sauran yarjejeniyoyi makamantanta suka kare a baya. ma'aikatar tsaro ta birtaniya ta faɗa a yau asabar cewa dakarun ukraine sun sami gagarumar nasara cikin sa'o'i 48 da suka shuɗe a farmakin da suke kaiwa yankin gabashi da kudancin rasha ta sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci idan allah kai mu da dare kenan za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin mahmud ibrahim kwari da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu wanda ya shirya ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na wannan la'asariya mr patrick baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi a saurare mu a shirinmu na dare salamu alaikum